Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Laraba 12 ga watan Janairu na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa inda ake ci gaba da fuskantar matsalolin tsaro a wasu sassan Najeriya. Hassana na ta ta'allaka shaye-shaye da wasu jama'a ke yi da rashin adalci na shugabanci. A jihar Kaduna Najeriya kuma kungiyar malamai da iyayen yara sun yi watsi da rage ranar Juma'a a jerin ranakun aiki. Kama kowace ranar Laraba, yau ma Hassan Umar Tambol na tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Ghana. To amma kafin nan Ga a kubu da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu makiri. sakon twitter da shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya fitar a lokacin taron kolin nato a cikin watan yunin bara ya ce shugabannin kasashen yamma sun tabbatar da kasarsa za ta zama mamba da kungiyar kawancin kasashen yamman manyan jami'an diplomasiya a kasashen yamma suna kallon lokacin da shugaban na ukraine ya fitar da sakon twitter bai dace ba kana yana zama takalar rasha wanda ya sanadiyar mayar da martani cikin fushi da jami'an kremlin suka yi sun daɗe suna kashe din cewa moscow ba za ta lamunta ba a kara ukraine a cikin ƙungiyar nato wani matakin wuce gona da iri da zai fuskanci martani mai gauni duk da barazanar kremlin ko saboda girke dakarun da rasha ke yi akan iyakar ukraine shugaban ukraine zelensky yana ci gaba da matsin lamba da a tabbatar da ukraine a cikin kungiyar ta nato yana mai cewa haka ne hanya ɗaya tilo da za a dakile zaluncin rasha sai dai wasu ciki har da wasu shugabannin kasashen yamman suna ganin yin hakan ba zai taimaka ba sai dai ma zai yi dalilin da rasha za ta ƙara ƙaimi a ayyukanta na zalunci kwamandojin dakarun india da na china sun fara tattaunawa daga yau laraba a kan janye sojoji daga wani yanki mai muhimmanci a kan iyakar lada da ake takaddama a kai a wani yunkurin sassauta rikicin soji da aka kwashe watanni ishirin ana yi an ba da rahoton cewa bangarorin biyu sun mai da hankali akan janyewa daga yankin ɗaya daga cikin wurare da suka tada rikici tsakanin china da india wanda ya kai ga aron gabas soja a cikin watan mayun shekarar 2020 tun lokacin ne kuma kasashen biyu suka yi ta girke dubban dakaru da jibge a tilari da kuma jiragen yaƙi a wuraren da suke takaddama a kai da ke kan iyaka mai nisan akalla kilomita dubu uku da ɗari hudu jami'an sojan indiya sun ce za a kammala tattaunawar a cikin daren yau laraba ko kuma gobe alhamis a yau laraba an ba da rahoton wata babbar fashewa a wajen filin saukar jiragen saman kasa da kasa a babban birnin somaliya wani mai bayar da agajin gaggawa ya ce an samu asarar rayuka da kuma jikkata mai kamfanin motocin daukar marasa lafiya na amin ambulance abdulkadir adan ya rubuta a shafinsa na twitter cewa yana matukar bakin ciki da asarar rayuka da kuma launuka da aka samu a mogadishu ya kafe hoto inda fashewar ta faru da motar da ta lalace nan take ba iya gano ko mutum nawa suka mutu ko kuma wanda aka auna a harin ba kamfanin dillancin labaran somaliya ya ba da rahoton waɗanda suka mutu da ba san ko nawa ba ne ƙungiyar 'yan ta'addan al-shabab mai alaka da al wanda ke rike da wasu sassan somaliya ta sha kai harin bababamai akan manyan ma'aikatan gwamnati a babban birnin ƙasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani matukin jirgin sama na koriya ta kudu ya mutu a jiya talata bayan da jirgin sa samfurin fafi ya yi hatsari a wani tsauni da ke kudu da birnin sail babban birnin kasar sakamakon gazawar inji a cewar sojan saman kasar ma'aikatar soja ta faɗa a wata sanarwa a jiya talata cewa matukin jirgin ya gaza fidda kansa a cikin jirgin bayan da ya samu gargaɗin tashin wuta a cikin injin jim kaɗan da ya tada jirgin jiya da rana daga sowon a cikin lardin guyongi kan ya faɗi a tsaunin da ke kusa da gari song sojan saman kasar ta ce matukin wanda aka gano sunansa da shim shi kadai ne yake cikin jirgin yanzu haka ana gudanar da bincike akan hadarin samfurin jirgin f5s da dama ne suka yi hadari a koriya ta kudu tun cikin shekarar 2000 a cewar kamfanin dillancin labaran koriya ta kudu na yunhab ciki har da jirage biyu da suka fadi a cikin tsaunukan gabar gabashin ƙasar a shekarar 2010 da ya kashe matuka guda uku. A ƙarshe, Koriya ta Arewa ta faɗa a yau Laraba cewa gwaji da ta kaddamar na baya-bayan nan ya haɗa da makami mai linzami mai tsananin gudu, in ji shugaba Kim Jong-un wanda ya kwatanta gwajin da yin nasara. gwajin makamin ya tabbatar da ingancin aiki da kuma daidaitan makamin wanda ya isa daidai inda aka auna da ke da tazaran kilomita dubu a cewar rahoton kamfanin dillancin labaran koriya ta arewa bayan gwajin da ta kaddamar a makon da ya gabata masana sha'anin tsaro da dama sun ce koriya ta arewa bata gwada na'ura mai tsananin gudu ta hdb kamar yadda take ikirari ba sai dai ta yi amfani da kwatankwacinta da ake kira marv amma fasaharta ta yi ƙasa sai dai duk da ingancin fasahar da aka yi amfani da ita jami'an amurka sun yi tar da waɗannan gwaje-gwaje sakatariyar jarida a fadar white house jan saki ita ma ta yi allah wadai da gwajin da ya saba wa sharuɗan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a gaida baba yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. A Najeriya daidai lokacin da al'ummomi ke fuskantar matsalolin rashin tsaro, malaman addini na kira a kan jama'a su koma ga Ubangiji, sai ga shi wasu jama'a na ci gaba da aikata munanan ayyuka waɗanda kan iya ƙara jefa 'yan ƙasa cikin halin kakanikayi. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. rashin tsaro shi ne babban matsalar da ke ciwo 'yan najeriya tuwa kwarya sai dai tare da ita akwai wasu matsalolin da ke addabar jama'a waɗanda ke kawo kuma baya ga ci gaban ƙasa an jima hukumomi na damƙe masu ta'ammali da shaye-shayen kayan da ke sa maye a najeriya amma kuma har yanzu matsalolin ba su gadi karewa ba alal misali a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar kwanan nan ne mahukunta suka jira a wata unguwa da ta kasance maboya ga matasa maza da mata suna shaye-shayen kayan da ke samaye da sauran sharholiya. Faruk Abdulrahman Sayudi shine shugaban karamar mulkin Sokoto ta Kudu wanda ya jagoranci wannan samamen. Tabbas mun je mun ga abin da bai da daɗin gani. Mun ga ana sayar da kwayoyi na sha da na sauran kayan maye kuma mun tarar da matasa da mata waɗanda ke zuwa wurin domin kawai shaye-shaye akwai barayi akwai masu shaye-shaye akwai masu sesuwa akwai wani abin ban takaici ma akwai karamar yana da muka samu ba ta wuce shekara goma sha shida ba ta dawo daga makaranta wurin jarabawa amma haka nan muka same ta cikin wani ɗaki suna shaye-shaye. lokacin sama mai an tarar da jami'an tsaron 'yan ƙasa na civil defense na sa kai da hannu dumu-dumu ga ta'asar da ake tafkawa a wannan unguwar abin da ya sama rundunar hukumar ta ɗauki mataki. sunana hamza adamu ilaila kuma kuma ni ne jami'in hulɗa da jama'a na hukumar civil defense bisa ga ƙorafe-ƙorafen da muka samu wuraren da ake tsara ana ayyuka na ɓata gari a cikin garin sokoto har aka tarar da wasu daga cikin volunteers ɗinmu su ko da ma muka bincika na volunteers ɗin namu ba su ma da rijista da mu amma muna nan muna bincike ta yadda an ka yi har suka shiga wannan volunteer ɗin ba tare da sun bi hanyoyi na ka'ida ba so bisa ga wa'annan ne aka dakatar da aikinsu har sai an gama bincike an gama tantance su. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da ƙungiyoyin fafatuka ke faman faɗakar da jama'a akan illolin shaye-shayen abubuwan da ake sa maye. abubakar mai lato shine shugaban kungiyar rajin wanzar da zaman lafiya wadda ko a makon nan ta gudanar da faɗakarwa akan wannan matsalar. Kau da tunanin da mutum ya samu lokacin da ya shaye-shaye zai iya afkawa shi wani abu wanda bai kamata ba. Su fyaɗe ɗin nan kisa ɗin nan abin da ya magana kona mutane yan bindigan nan mafi yawanci su ko kuɗin fansa za su karɓa sai sun ce a samu musu ƙwayoyi a ciki. Duba da cewa duk ƙoƙarin da hukumomi da ƙungiyoyi ke yi na shawo kan wannan matsalar sun kasa magance ta. to ko me ya kamata a yi ga samun nasarar raguwar wannan matsalar Farfesa Bello Daudon Bada mai sharhi ne akan lamuran yau da kullum. Fitina ce wadda zalunci da rashin adalci ya kawo mana a cikin ƙasar Muhammadu Sani wadda za mu yi da ita. A takaice rashin adalci ga shugabanci shi ke kawo gamu. Kuma duk inda rashawa ta yi yawa haka na faruwa. Bisa la'akari da illolin da wannan matsalar ke haifarwa musamman wannan lokaci da wasu matsaloli na daban suka dabaibaita Najeriya. yin aiki da shawarwarin masana kan iya taimakawa ga lalaban mafita daga wasu matsaloli. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir, a Najeriya sa'o'i kaɗan da sanar da faɗaɗa tsarin rage ranakun aiki daga sauran ma'aikatu zuwa makarantun gwamnati da gwamnatin jihar Kaduna ta yi. Wasu masu ruwa da zaki sun nuna damuwar rashin tuntuɓarsu tare da tabbatar da cewa tsarin ba zai taimaka wa ilimi ba daga Kaduna. Ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikara ya haɗa mana. Kwamishiniyar ilimi ta jihar Kaduna Hajiya Halima Lawal wadda ta sanar da rage ranar Juma'a daga cikin jerin ranakun aiki biyar da aka saba a baya. ta ce gwamnatin jihar kaduna ta yaka ne domin baiwa malamai karin dama na zama da iyalansu da kuma kumawa gona sai dai kuma wannan sanarwa ba ta samu karbuwa a wurin kungiyar malamai da iyayen yara ta ƙasa ba Alhaji Haruna Dan Juma shine shugaban kungiyar kuma ya ce akwai matsala a tsarin baki daya. Ba mu san wani tsari aka bi na makoman 'ya'yanmu akan rage kwana ɗaya daga cikin kwanaki biyar ba. Alkawarin da muka yi shine a makarantun gwamnati zuwa makarantun masu zaman kansu za mu ba da 'ya'ya daga litinin zuwa juma'a A saboda lahadi suna tare da mu a gidajenmu mu kuma muka sani da muke tafi da abinmu. To mu a jihar Kaduna ba ba mu kungiyar iyaye da malamai irin wannan dama sun zo an faɗa mana cewa a cikin kwanaki hudu nan ya za a yi da 'ya'yan ba ta yaya za a samu a rufe wancan gibi da aka samu zamanin wannan cuta zamanin wannan rashin zaman lafiya zamanin wannan yajin aiki da aka yi gibin da aka samu ta yaya za a rufe wannan gurbi gurbi yaran nan samu sakamako mai kyau ita ma kungiyar malaman makaranta ta NUT reshen jihar Kaduna ta ce akwai kurakuran da tsarin ke kunshe da su kamar dai yadda shugaban kungiyar kwamar ibrahim dalhatu ya tabbatar to abin da muke kallo shine shi kan shi in ka kalla duka duka abin da muke yi a kan muna mukan amfani da sati goma sha hudu ne kaga in ka ciccire kwanaki ɗaya ɗaya a kowane sati alal akalla za ka iya samun kwana goma sha hudu kenan to kaga za a yi karatun kusan sati goma sha ɗaya kenan to me aka koyar da yara a cikin sati goma sha ɗaya in kuma an ce an ƙara lokacin aikin ne to kuma in muka kalla dokan kungiyar ƙungiyar kwadugo na duniya gaba ɗaya shi kuma ya ce ba wani ma'aikacin da zai yi aiki fiye da awa takwas in kuma ya yi to sai dai a biya shi abin da ake kira overtime wanda kuma ka san a jihar Kaduna ba ana biyan malaman makaranta overtime ba ne. To ko me ra'ayin masu nazari akan al'amuran yau da kullun game da gutsire rana ɗaya cikin ranaku biyar da gwamnatin jihar Kaduna ta yi a dukkanin bangarori ciki da makarantu? barista elzubar abubakar na cikin masu bibiyar al'amuran yau da kullum kwana ɗaya a tsarin tafiyar makaranta a zangon da yara za su yi karatu babban asara ne ranar juma'an nan da yara za su je su yi karatu a zango in ka dubi ranakun suna da yawa za a yi asaran lokacin da za a koya masu za a yi asaran darussa da za a koya masu za a yi asaran tsokaci da za su ɗauka za a yi asaran na karatunsu da kuma abubuwan lalaci da za su iya shigowa a wannan rana ɗaya a gaskiya ba polisi ne wanda ya kamata a ce an ba ma yara musamman waɗanda suka yi asaran awanni da ranaku can baya lokacin cutar corona ba da gwamnati dai za ta yi tunani sosai ta dubi irin asarar da za su yi na darussan da za su ɗauka da sai ta mai da shi yadda yake a da a gani na wannan shi ya fi zama alheri dama dai tun a farkon watan sha biyun shekarar bara gwamnatin jihar kaduna ta sanar da rage ranar juma'a daga cikin ranakun aiki a jihar baki daya amma a wancan lokaci ta ce banda bangaren ilimi tukuna sai ko gashi a wannan makon da ɗaliban suka koma makaranta za su fara zaman gida daga ranar juma'ar da ke tafi isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a nigeria. a gaida isa lawal ikara yanzu kuma ga hassan umar tambuwal da rahoto na musamman Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ayyana masu satar mutane, masu garkuwa da mutane da 'yan fashin daji a matsayin 'yan ta'adda. a kan haka, ni tattauna da wasu 'yan Najeriya. Sunana Lawali Man Fasman ya yi daidai hakan ga da ya yi. Saboda me kace ya yi daidai? Dalili na dai ko a musulunci wanda duk kashe mutum kashe shi ya kamata a yi. wannan mutane sun kashe mutane sun kashe mutane sun yi ma matan aure da wanda ba aure ne fyaɗe. Kamata ya lalle su ma a kashe su. To wannan mataki da shugaban ƙasa na ɗauka wasu na ganin ganin cewa ya yi tsauri kai ya kake gani eh wayanda abun bai kai wurin su ba su ne za su ga cewa lalle abun ya yi tsauri kamar mu da ababen ya ci garuruwan mu dukan mu mu muna ganin ya yi daidai don wanda ya kashe wani ya kamata shi ma a kashe shi kana ganin ayyana su cewa yan ta'adda ne da shugaban kasa ya yi shi ya dace da su shi ya dace da su duk mai kashe dan uwan shi mutum ai dan ta'adda ne eh, saboda hakan ga da ya dace hakan ga mu mun ji daɗin hakan ga da ya ayyana da su da yan ta'adda ne sani shaku madari mazaunin osogbo jihar osun da girma shugaban kasa ya matakin da ya dauka ya yi daidai saboda mi kace ya yi daidai wannan ya kamata a ce ya dauki wannan mataki tun tuni sai da abu ya riga ya kai da rashi ma ya aina da al'amari ya riga yadda muke samun labarin mutanen nan abin ya riga da abin da shi ya yi yawa amma da ya dauki wannan mataki yanzu nan ya yi daidai idan aka ce ka ba da shawara aka kama mutum ya yi satan mutane ko ya yi fashin daji ko ma ya garkuwa da mutane wani irin hukunci ya kamata a yi mai ya kamata Wasu na cewa a yanke ma wanda ya sata mutane ko garkuwa da mutane hukuncin kisa. Kai kana ganin ya yi daidai? Wannan mataki yi daidai da shi ne hukuncin kisa a yi shi da wanda ya sace mutane duk da su daya. Sunana Muhammad Balalla Hamid daga Kurewa daga Gwamnatin tarayyar Najeriya ko shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ayyana da masu satan mutane da garkuwa da mutane a matsayin 'yan ta'adda. Ya kaga wannan mataki? wai wannan mataki mu mun dace mu kada su ya amfani haka saboda mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Ya fitowa ga sojoji da 'yan sanda da suke yaki waɗannan mutanen da tun farko an yi da su 'yan ta'adda da sun daɗe da gama da su. Ma a matsayin ana magana sulhu da sulhu shi kawo mana ne abubuwa da aka kawo yau kacin galaban mu suna kashe mana mutane suna yi mana yadda suka ga dama da dukiya da al'umma. yanzu kana ganin cewa wannan mataki da shugaban kasa ya ɗauka na ayyana masu satan mutane da garkuwa da mutane yan ta'adda zai kawo zaman lafiya a najeriya. ina gani na zai kawo zaman lafiya dan ba wata hukuma ko wani human right wanda bai taso zai yaki da shugaban kasa dan ya sa an amma yanzu da aka riga aka bar kungiyoyin yan duniya ma za ta iya yakan su ba Najeriya ba. A cikin laifuffukan da ake aikatawa a Najeriya akwai fyaɗe kuma fyaɗe ana ganin cewa yana cikin manyan laifuffuka a Najeriya. Da a ce ka ba da shawara shi ma laifin fyaɗe ya kamata a ayyana shi a matsayin ɗan ta'adda masu aikata wannan laifi. Ai laifi uku ni a gani na a wuri na laifi uku ya kamata gwamnatin Najeriya ta ayyana da su a matsayin ɗan ta'adda. Ina su mutane yana da gaske. Da ba su asalin yaɗe yana da gaske. Mutane ba su amana matasa suna da ilimin hukun ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta yi kokarin fitar da su a matsayin yan ta'adda saboda mu samu sauki da sassauci a kan wannan al'amura don dukkan amana kasa ne ta amana al'umma ni a gani na. to kamar ga masu laifi irin na shigowa da kayayyakin da gwamnati bata amince ba kamar su moga da masu sana'ar ko safarar miyagun kwayoyi su baka ganin ya kamata a ayyana su yan ta'adda. to ai inda za a ba niyya ko kwararre ko kuma makamai wa za a ce ma yan ta'adda an hana ka a yan ta'adda an mai da su yan ta'adda ai su sun ma tare da su kan da suna uku za a yi ka yanke abubakar za a ce mai abu za a ce mai garba ai da tafiya da suna na alhaji mustapha suraji Salman shaga. talba me za ka ce a game da matakin da shugaba buhari ya ɗauka na ayyana masu satan mutane garkuwa da mutane da kisan mutane a matsayin yan ta'adda. ya yi kusan shugaba muhammadu buhari ya makara ma da ɗaukar wannan mataki. tun ba ya kamata kamata a ya riga ya dauki wannan mataki mun ai za ka tausaya wa mutane ba ranka ya dade tambuwar hmm. sai ka kusanci inda ake wannan abin shine za ka tausaya wa jama'a mutane suna cikin wani maboyacin hali iya an zauna kamar babu gwamnati saboda ya rasulullahi babu wani mai fada a ce a kasan nan mutane suna abin da suka ga dama wani ya rasa uwarsa wani ya rasa ubarsa wani ya rasa yarsa wani ya rasa ɗansa To yanzu kana ganin cewa wannan mataki da shugaba Buhari ya ɗauka zai kawo maslaha ga satan mutane zai kawo maslaha ga garkuwa da mutane a Najeriya. In an dauke shi da zuciya daya abin ana so a kawo sa, ai abin ba wai ya gagar gwamnati ba ne. Akwai wasu da su a cikin gwamnati wanda suke taka rawa akan wannan matsala. To amma dai wannan talba wannan ra'ayin ka ne ko kana da hujja hannu cewa ga wani jami'in gwamnati a cikin masu marawa masu aikata waɗannan laifuffuka baya. kere da wannan abu abu da yake aiki. ake wannan abubuwa a wuraren su idan kuka zauna da su za su ninka gaya muku halin da suke ciki. Ko akwai wani mutum da ya taba gaya ma cewa akwai hannun gwamnati a cikin waɗanda ake waɗannan eh, laifuka a sashen su ko wuraren su. Ko babu hannun gwamnati a ciki akwai hannun su wanda suke ciki. wannan abun kai ya kawo ƙarshe. Sunana annabi Adamu Abubakar ne an fi sani na da Adamu na biyu kuma ni ne sarkin Hausawa na amafa a Jero Miki Telugu ina san ne. Yaya ka ga matakin da shugaba Buhari ya ɗauka na ayyana masu satan mutane masu garkuwa da mutane a matsayin 'yan ta'adda? Eto eh ka san abin da ni na gani a kai shi ne. Shugaban kasa ya yi gaskiya saboda yanzu a halin da ake ciki yanzu a da muna da ta'adda. Da yake yanzu an riga an matsa mutum yanzu sun koma lamba fi da to kaga yanzu ba za mu rarrabe dan ta'adda lamba ba saboda haka ina jin dalilin abin da yasa kenan shugaban kasar kasa janar buhari ya hada su gaba daya yan ta'adda saboda abin da yan yan ta'adda ke yi yanzu shine su ma kidnappers tunda suna kashe innocent people kuma suna karban kuɗi ko da yake su yan ta'adda ba sa karban kuɗi sai su zo kashe wa'anda bai kamata ba da shauransu yanzu ba za a yan ta'adda da kidnappers ba abin da yasa kenan nake ganin shugaban kasa ya haɗa su gaba ɗaya kan su 'yan ta'adda ne. A matsayinka na jami'an tsaro, kana ganin cewa wannan mataki da shugaba Buhari ya ɗauka zai kawo dawwammamin zaman lafiya a nan Najeriya musamman a sashen arewacin Najeriya? Kwarai da gaske, in ka duba hmm. ka gani ka san a da akwai wurare da yawa da waɗannan mutane suka tarma, ko ba gaskiya ba. To wannan declaration da shugaban kasa ya yi a banan nan hmm. akan cewa jami'an tsaro ba ɗaya da waɗanda suke 'yan ta'addan da waɗanda na fatin duk gaba daya hada ta ga yanzu a wasu jihohin mu na arewa fara samun zaman lafiya ba kamar da ba akwai masu ra'ayin cewa da masu aikata laifuffuka da yawa irin su masu shigowa da makamai irin su masu fyaɗe da irin su masu safara ko mu'amala da kwayoyi ya kake ganin wannan eh to ka san a wannan bangare ko na abin nan na gwamnati akwai shugabannin su n'a Alhaji Musa Kanga Ikiti State Alhaji Musa Kanga shugaba Muhammadu Buhari ya ayyana masu satan mutane masu garkuwa da mutane da yan fashin daji a matsayin yan ta'adda ya kaga wannan mataki da shugaba Buhari ya dauka. To ka san kiran mulki Umaru Tambore yadda yake tamkari ga sulki na kana tabowa nan tana zumbudewa nan ne ga. Gargadon iko dai sai mu ce to lalle an sa an mun ga tsawo amma ba mu ga saniya ba. Bangaren tsaro dai babu wata rawa da an ka taka. To amma yanzu shugaba Buhari ya ayyana waɗannan masu satan mutane da garkuwa da mutane a matsayin 'yan ta'adda ba ganin cewa yanzu shugaba Buhari ya fara ɗaukan matakin kauda waɗannan masu aikata laifuka. Alhaji Umaru Dambuwa ne ya ɗauke su matsayin 'yan ta'adda yanzu shekara nawa aka wannan ta'addanci. Yanzu sun ci kasuwar su sun gama a ce an ɗauke su 'yan ta'adda. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A da Hassan Umar Tambuwal, kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka. ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. a wasan buɗe gasar cin kofin nahiyar afirka kasar kamaru mai karban bakuncin gasar za ta kara da ethiopia a wasan su na biyu cikin rukunin su a ranar alhamis yayin da ethiopia za ta ja marar kanta bayan kashi da ta sha a wasanta na farko a halin dai yanzu da indomitable sun ɗin kamaru ke gaba a rukunin su na a kuma daga dukkan alamu za ta tabbatar da matsayinta a sha shidan ƙarshe in ta yi nasara a yawun a ranar alhamis wasu manyan 'yan wasan kasar ghana black stars sun yi imani za su iya dira daga rukunin bangarori duk da kashi da sun kasha a hannun kasar morocco a wasan rukunin c na farko a ranar litinin da ci daya mai zafi kashin da ya jefa kasar ghana tsaka mai wuya domin sai ta doki kasar gaban da comoros a wasannin su guda biyu kan su iya izawa gaba zuwa rukunin na sha shida sai dai kaftin andre ayew da jonathan manson da sauransu na da yakinin cewar za su baiwa maraɗa kunya mun yi imani da kanmu da abin da za mu iya yi ba dai daɗi kasha kashi ana dab da kammala wasa amma wasan farko ne muna buƙatar mu duba inda muka kuskure sa'an nan mu ƙara yin azama muna da wasanni biyu gabanmu don haka za mu kai labari. Shugaban hukumar kwallon kafar kasar Ghana Kete Kroko, ya ce ya yi imani Black Stars in Ghana za ta zaburo daga kashin da ta sha a hannun Morocco ta lashe sauran wasannin ta a rukunin Black Stars ta faɗi da ci ɗaya a hannun Morocco a Stade Ahmad Ahijo Stadium daga kwallon da Sofiane Bawafala ya ɗana mata a rukunin don haka wasan ta na gaba ghana za ta fita nemar nasara ne kurum akan kasar gabon a ranar juma'a da yake magana da 'yan jarida a wurin atisayen kungiyar yau laraba da safe kata kirk ya yi kira ga 'yan ghana su mara musu baya kungiyar ta farfado sosai kuma atisayen suna da daukar ido 'yan wasan yayin daukan horonsu sun aika da sako da kuma alamu na shirinsu yaran za su komo hanyar yin nasara kuma na yi yi imani a ranar juma'a za su haska akan gabon in ji shugaban gfa e ketikrok har yau dai a gasar cin kofin nahiyar afirka a wasannin da aka yi jiya nigeria ta yi nasara akan masar da ci ɗaya mai ban haushi sa'annan sudan da kasar gini bisa sun yi baran-baran a rukunin nadi wasa tsakanin mali da tunisia a gasar cin kofin nahiyar na afirka yau kusan ya lalace yayin da alkalin wasa dan zambia janis kazwe ya tayar da wasa kan cikan lokaci a cikin wannan wasa an samu bugun fanarati biyu na farko da ibrahim koni na mali ya saka a raga a cikin mintuna na 48 da kuma wadda ibrahim mankoro ya kama yayin da wasan ya yi nisa duk fanaratin biyu sun dan jawo 'yan mahawara kan a amince da su an kara samun rudani kan karshen wasan alkalin wasan ya busa usunsa don kawo karshen. ƙarshen wasan saura minti biyar aka dai ci gaba da wasa a ƙarshe ya kawo ƙarshen wasan daidai minti 89 daddacewar an tsatsaya a wasan hada da tsayawar da aka yi don tuntubar jami'ar da ke gyaran kurakuran alkalin wasa da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin radwanan lamuktar bas sashen hausa na muryar amurka accra ghana A gaida Ridwan Abbas yanzu kuma sai labarai a takaice. To a takaice sakon twitter da shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya fitar a lokacin taron kolin nato a cikin watan yunin bara ya ce shugabannin kasashen yamma sun tabbatar da kasarsa za ta zama mamba da kungiyar kawancin kasashen yamman manyan jami'an diplomasiya a kasashen yamma suna kallon lokacin da shugaban na ukraine ya fitar da sakon twitter bai dace ba kana yana zama takalar rasha wanda ya sanadiyar mayar da martani cikin fushi da jami'an kremlin suka yi kwamandojin dakarun india da na china sun fara tattaunawa daga yau laraba akan janye sojoji daga wani yanki mai muhimmanci akan iyakar lada da ake takaddama a kai a wani yunkurin sassauta rikicin soji da aka kwashe watanni 20 ana yi an ba da rahoton cewa bangarorin biyu sun mai da hankali akan janyewa daga yankin daya daga cikin wurare da suka tada rikici tsakanin china da india wanda ya kai ga aron gabas soja a cikin watan mayun shekarar 2020 a ƙarshe a yau laraba an ba da rahoton wata babbar fashewa a wajen filin saukar jiragen saman ƙasa da ƙasa a babban birnin somaliya wani mai bayar da agajin gaggawa ya ce an samu asarar rayuka da kuma jikkata mai kamfanin motocin daukar marasa lafiya na amin ambulance abdulkadir adan ya rubuta a shafinsa na twitter cewa yana matukar bakin ciki da asarar rayuka da kuma launuka da aka samu a mogadishu ya kafe hoto inda fashewar ta faru da motar da ta lalace nan take ba iya gano ko mutum nawa suka mutu ko kuma wanda aka auna a harin ba to masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jo su abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin baba ko makeri da taya na gabatar da shirin da julius da Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.